This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan la'asari kan mitoci 22 da 25 masu mu a Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu kai tsaye da lokacin da muke gabatar da wannan shirye-shirye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron masu salamu alaikum tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai. iran da wakilan manyan kasashen duniya a ciki har da na amurka sun da kufa wajen ganin an kammala ganawar watanni 18 da aka kwashe ana yi domin cimma matsaya to madalla a gaishe ka recovered all the terrorist lost, uh, terrorist insurgency. And Babban hafsan sojojin Najeriya kenan Laftanar General Kenneth Tobia Jacob Minima yake jawabin buɗe taro karo na biyu da ya yi da manyan kwamandojin sojin ƙasar ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja. kamin mu samu labarin cewa shugaban ƙasa ya sauƙi dukkan hafsoshin Najeriya wadda za mu kawo muku labarin an jima kaɗan. Har yana kiran mu da maganar wai daga cikin yaranmu ne wai ake wai ake sabon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun ba malam nasiru rufayi kwana uku ya fito ya janye wannan sharri a kan mu a bisa ya alakanta mu ga mutanen da kowa ke jin tsoro ya fito ya janye wannan magana kakakin mabarata a jihar kaduna aka ji za ku ji karin bayani ba labaran duniya a halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin masu tattaunawa a bangaren Iran da wakilan manyan kasashen duniya ciki hadda na Amurka sun dukufa wajen ganin an kammala ganawar watanni goma sha takwas da aka kwashe ana yi domin cimma matsaya kan takaddamar nukiliyar Iran. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci ya ce yana da yakinin za a cimma matsaya guda ko da yake ya ce akwai batutuwa da suka rage kuma ya ce ba zai yi alkawarin za a cimma matsaya a ƙarshen yau Litinin ba. a jiya lahadi mahalatta taron suka kyankyasa cewa bangarorin biyu suna dab da kulla yarjejeniya yau sha uku ga watan yuli na daga cikin jerin ranakun da bangarorin biyu suka shatawa kansu a matsayin wa'adin karshe na kulla yarjejeniyar sai dai wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen iran alireza mir yusufi ya ce babu batun ko za a kara tsawaita wa'adin ƙasar girka da ƙawayenta na nahiyar turai sun amince da wani sabon shirin ceto tattalin arzikin ƙasar a karo na uku bayan wani taron koli da suka gudana cikin gaggawa a yau litinin shugaban kungiyar tarayyar turai donald dusk wato donald tusk ya bayyana cewa an samu daidaito na bai daya a birnin brussels bayan sau'i goma sha bakwai da a kwashe ana tattaunawa ƙasar ta girka ta amince da wasu jirin sharuɗa masu tsauri domin ta ci moriyar tayin bashin kusan dala biliyan 100 wanda take matukar bukata gabanin kaiwa ga wannan matsaya kamfanin dillancin labaran faransa ya rito cewa wato wata majiya da ba a bayyana ba wacce ta ce an samu daidaito tsakanin firayim ministan girka alexis tsipras da shugabar gwamnatin jamus angela merkel da shugaban faransa francois hollande da kuma mr tusk na kungiyar tarayyar turai daga cikin matakan tsuke bakin aljihu da girkan ta amince za ta aiwatar akwai karin kudaden haraji da za ta yi da kuma zaftare kudaden fansho ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin ƙasar iran ta sanar da shirin kaddamar da hare-hare domin kwato lardin anbar da ya fada hannun mayakan isis waɗanda suka karɓe wurare da dama ciki har da biranen ramadi da falluja sanarwar wacce aka yi ta ta talabijin ta nuna cewa dakarun iraki da mayakan shi'a da na sunni na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da ke kai farmakin gwamnatin ta iraki ta fi mai da hankali ne kan kwato garin anbar tun bayan da a kwace garin ramadi lamarin da ya janyo kakkausar suka ga dakarun kasar musamman ma kan yadda suke tunkarar mayakan birnin na ramadi na da tazarar kilomita 125 daga bagadaza babban birnin kasar inda wasu harare suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 29 suka kuma raunata wasu 80 a jiya lahadi hukumomi a kasar mexico suna tsare da wasu ma'aikatan gidan yari su goma sha takwas domin zargin su da hannu a tserewar shahararren mai safarar miyagun kwayoyin nan da ake kira wakin el chapo guzman bayanai kuma na nuna cewa an jingine tashin jirage a tuluko saboda kusancin tashar da gidan yarin wannan kuma shine karo na biyu cikin shekaru goma sha ɗaya wato sha hudu da yake tserewa daga gidan yarin wanda ke da tsatsauran matakan tsaro a jiya lahadi jami'an tsaro na ƙasar suka bayyana cewa lokaci na ƙarshe da aka ga guzman shine lokacin da yake wanka a gidan yaron mai suna altifanano shi dai guzman ya kasance yana jagorantar wata ƙungiya mai suna sinaloa wacce ta shahara wajen safarar muggan ƙwayoyi ta ƙarƙashin ƙasa akan iyakokin ƙasar amurka da mexico gwamnatin china ta ce hada-hadar shige da ficen kayayyakin kasuwancinta ya ragu da kashi kusan bakwai a farkon rabin wannan shekara ta 2015 idan aka kwatanta da shekara da ta gabata kamar da hukumar shige da ficen kasar ta fitar a yau litinin an samu nakasu a cinikayya ne da kashi 6.9 wanda hakan ya gaza makin da hukumomin kasar suka shata na karuwar hada-hadar kasuwanci a wannan shekara. a watan yuni hukumomi sun ce fitar da kayayyaki zuwa kasashen ƙetare ya ragu da digo wato bi da digo takwas wanda hakan ya ɗara na watan mayu kana shigo da kayayyaki cikin ƙasar ya ragu da kashi shida da digo ɗaya a watan da ya gabata hukumomi sun danganta wannan lamari da raguwar masu buƙatar kayayyaki a cikin gida da kuma ƙasashen ƙetare. labaran duniya ke na agama ji daga nan sashen hausa na murar amurka na washington dc mahamud lalo gabatar to madalla kamar yadda muka shaida muku mun samu labarin cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya sallami dukkan manyan hafsoshin najeriya ya kuma naɗa sabbi a madadinsu ga ibrahim alfa ahmed da sanarwar da ɗumi-ɗuminsa yanzu yanzu nan To sahabu sanarwar da shi kakakin shugaban ƙasa wato Femi Adesina ya turo ɗazun nan cewar yake yi shugaba Muhammadu Buhari ya amince da naɗin manjojanar a bayomi Gabriel Olonishakin a zaman babban hafsa na dakarun tsaron Najeriya sai kuma manjojanar ty boratai a zaman babban hafsa na sojojin ƙasa sai rear admiral ibok ete ekwe ibas a zaman babban hafsa na mayakan ruwan najeriya sai air vice marshal sadiq abubakar a zaman babban hafsa na mayakan saman najeriya sai kuma air vice marshal monday riku morgan a zaman babban hafsa na ofishin leƙen asiri na rundunar sojin najeriya sai kuma manjo janar babagana mangunu mai ritaya wanda aka natsa a zaman wato aka nada shi kenan a zaman mai ba shugaban kasa shawara mm, kan wato harkokin mm, tsaro na kasa haka mm. to ibrahim baya ga haka kuma mai wannan sanarwa ke cewa To a wannan sanarwa dai ta zo kunshe da ɗan bayani na takaitaccen tarihin su waɗannan sabbin hafsoshin soja da aka naɗa a Najeriya. Shi dai wato babban hafsa na sojojin tsaron Najeriya baki ɗaya wanda shi ne kamar babban hafsa na ƙasa baki ɗaya kenan mm. wato manjo janar Oloni Shakin mm. ya fito ne daga jihar Ekiti a yankin Are wato yankin kudu maso yammacin Najeriya kuma kafin wannan naɗi nasa ne. shugaban babban makarantar nan ta horas da sojoji wadda ake kiranta tradoc wadda eh. take mina mm. a jihar niger mm. haka ne shi kuma wato babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya wato manjo janar buratai mm. ah, kamar yadda aka sani ɗan jihar borno ne kuma kafin wannan sabon naɗi da aka mishi a yau din nan mm. shine kwamanda na rundunar sojojin haɗin gwiwa ta mm. ƙasa da ƙasa mm. sabuwa da aka kafa wadda ta ke birnin Injamina a ƙasar Chadi kuma kafin nan shi dai manjo janar Buratai ɗin ya taɓa zama kwamanda na brigade ta biyu ta sojojin Najeriya wanda ke Fatakol ya kuma uh, zamo komanda na makarantar sojojin nan wadda take eh, jaji a jihar kaduna mm. kwarai da gaske sai shi kuma wato babban hafsa na mayakan ruwan Najeriya royal Admiral Ibas wanda ya fito ne daga jihar Cross River ya shiga aikin sojoji a shekarar 1979 inda a shekarar 1983 ya fito da mukamin nan da ake kira sub lieutenant mm. wura wato mukaman da ya rike suna da yawa ya taba zama provost marshal na rundunar mayakan ruwan najeriya ya taba zama staff officer mm. na makarantar horas da sojojin ruwa da makamantansu kuma kafin wannan nadi da aka mishi a yau mm. shine babban jami'i na wani kamfanin mayakan ruwa da ake kira navy holdings limited sai a babban hafsan mayakan sama mm. sabo kenan wato eh. air vice marshal sadiq abubakar mm. wanda shi ya fito ne daga jihar bauchi kuma kafin wannan mukami nasa shine mai kula da tsare-tsare wato na bangaren headquarter rundunar mayakan saman najeriya ya kuma lura da hanyoyin sadarwa da horaswa na rundunar wato mayakan saman Najeriya kuma kamar eh. yadda ka sani kaga wato uku daga cikin waɗannan sabbin hafsoshi da aka nada eh. wato sun fito ne daga yankin arewa maso gabashin Najeriya inda ake fama da inda ake fama da rikici a halin yanzu to Ibrahim za mu ci gaba da kawo bayanai dangane da waɗannan sabbin na ɗaya da shugaban ƙasa ya yi a cikin shirye-shirye mu masu gabatowa mun gode kwarai da gaske. Be away. To madalla kamun a samu wannan sanarwa tsohon hafsan sojin kasa Laftanar Janar Kenneth Minima ya ce cikin 'yan kwanakin na sojojin Najeriya za su afka dajin Sambisa. Minima ya bayyana haka ne a wani taro da yi da dukkan kwamandojin Najeriya daga inda Hassan Maina kai ya aiko mana da wannan rahoto a Abuja. recovered Babban hafsan sojojin Najeriya kenan Laftanar General Kenneth Tobia Jacob Minima yake jawabin buɗe taro karo na biyu da ya yi da manyan kwamandojin sojin kasar ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja. General Minima ya ce mayakan Najeriya sun yanto dukkan sassan da a baya aka rasa su yayin gwagwarmayar 'yanta da kayar baya a shiyar arewa maso gabas. Kuma yanzu haka dakarun Najeriya na shirin yin kawanya a dajin Sambisa don kai farmakin da zai sa musu kwaf ɗaya don 'yan toshe daga hannun 'yan ta'adda. laftanar janaral minima ya ce sha'anin tsaro ba na jami'an tsaro ne kadai ba amma wani al'amari ne da ya shafi kowa da kowa ya hori 'yan najeriya da suke lura da duk wani abin da ke faruwa tsakaninsu a cikin motocin bas-bas ne ko a kasuwanni kana gujewa wuraren da ake taruwa mai cike da cinkoso ya ce kowane mutum yake taka tsantsan da dan uwansa musamman a wannan hali da ake ciki na tambayi babban hafsan soja na najeriya cewar duba da yadda suke cewar sun fatattaki yan ta'adda ta yaya aka yi har yanzu ake samun ƙunar bakin wake da kuma kai hare harin bama-bamai sai janaral din ya ce fighting efficiency no longer exists. Kasancewar an za su da karfin soja yanzu ba sa iya yin wani katabus irin na fito na fito. Shi yasa suka fara kai hare-haren kunar bakin wake da kuma yakin ka noke ta hanyar ta da mabamai a kasuwanni wuraren ibada da sauran wuraren taruwar jama'a don tabbatar da sun haddasa barna tsakanin jama'a. daga bisani kuma na tambayi mai magana da yawon sojojin najeriya kanar sani usman kuka sheka ko me ake ciki dangane da yaƙi da ta'addanci da sojin najeriya ke yi a halin yanzu kai ka sani mutane ne da suke zaune sun kame garuruwa da wurare da dama yanzu galibinsu an kashe su kuma sauran duk sun kaura kuma duk waɗannan wurare da sansanoni da suka shi babu saura face dajin sambisa to akwai 'yan karkabi waɗanda so suke su nuna cewar suna da tasiri shine suke neman wurare inda dai za su yi yakin sarika noki don su nuna cewar suna nan kuma kamar yadda kan shi shugaban mu ya yi bayani cewar makasudin wannan taro shine za a duba a ga kuma yadda za a bullo ma da za a bullo ma wannan abu kamar yadda aka tattabe su a sauran garuruwa haka za a kakkabe su a bayan kasa kanar sani usman kuka sheka hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria idan ji ka kai na manya kun amma za idan ba ku saka ke ba na manja kun buka ce ba laushe. ta gaida Hassan Maina Kaina mabarata a jihar Kaduna waɗanda suka yi zanga-zangar nuna rashin amincewa su da dokar da gwamnatin jihar ta kafa na hana barace-barace da tallace-tallace sun yi barazana zuwa kotu kan zargin gwamnan jihar Malam Nasir Erufa'i ya ɓata musu suna ga Lawal Isa ya kara da ci gaban wannan rahoto. Malam Muntar Sale ne mai magana da yawon kungiyar nakasassu a jihar Kaduna. Makasudin wannan bore shine godiya ce muka zo mu maida ga Malam Nasiru El Rufa'i sakamakon gudunmuwar da mu na muka ba bashi a siyasance mun yi karo-karo da kuɗinmu mun yi an je lokal gamma 23 din nan babu inda na ba su je ba amma daga karshe yanzu ga sakamakon da aka yi mana wanda malam nasiru yan rufayi har yana kiran mu da maganar wai daga cikin yaran yaranmu ne wai ake wai ake din nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutumin da bai da abincin da zai ci mutumin da abincin da zaka ci bai wadace ka ba mutumin da kai tunanin kake kana rayuwar tsuntsu in kana samu na yau kana tunanin na gobe a zo ai maka wannan sharrin mun ba malam nasiru in rufayi kwana uku ya fito ya janye wannan sharri a kan mu a bisa ya alakanta mu ga mutanen da kowa ke jin tsoro ya fito ya janya wannan magana in bai fita ya janya wannan magana ba ina so in tabbatar maka kotu za ta raba mu da gwamnatin jihar kaduna abu na biyu dinnan ya zo yana kama mu bai ba mu abincin da za mu ci ba malam nasiru ya rufa'i bai ba mu aikin da za mu yi ba saboda haka ina so in tabbatar maka mamayen da ya ce bai jin tsoro dinnan wallahi tallahi wallahi tallahi na kasassunmu ba za su babbara a kaduna ba sai dai in za a soye su ko za a tsire su to ko me dalilin gwamnatin jihar kaduna na haramta tallace-tallace da barace-barace a gefen hanya kuma wani tanaji ta yi wa waɗanda suka mai da waɗannan hanyoyi wurin cin abincinsu Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan rufa'i. Dalilin da ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta dakatar ko kuma ta hana barace-barace da tallace-tallace a jihar kaduna saboda dalili ne na tsaro domin a sake ɗaurara matakan tsaro a kuma kare rayukan mutanen jihar kaduna musamman mutane wadda suke barace-barace da kuma a tallace-tallace a jihar kaduna idan ka duba abubuwa wadda suke faruwa a kasa musamman hare-haren da ake kaiwa yawancin mutane wanda su kai wannan harin ƙananan yara zagan suna shigan tallace-tallace ne ko kuma shigan barace-barace ba wai muna zargin mabarata da kuma wadda suke tallace-tallace da wannan aikan aikan bane a'a wanda suke tada bama bamai suna fakewa ne a sunan barace-barace da kuma tallace-tallace. Amma korafin da suke shine kuna da wani tanaji da kuka yi musu don maye gurbin wannan abin da suke neman abinci da shi? Abu na farko tanadi na farko shine a kare rayukansu. Na biye da shi kuma shine kamar haka. Duk wani shirye-shirye wanda gwamnati take da shi da wani manufofin gwamnati ai ana yin shi ne domin wayannan talakawan. Batun ilimi da muke magana a kai suwa za su ci gajiyar. Batun kiwon lafiya wanda muke magana da kuma batun tsaron ai duk talakawa ne za su ci moriyar wannan abubuwan wanda muke magana wannan fa abin da ake yi ana yin shi ne saboda dalilai na tsaro idan ba a yi haka ba da kuma gwamnati ne za a zo a yi kuka da gwamnati na cewa gwamnati ba ta kare mutanenta ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogo na cewa karfe 11 da kusan minti 18 ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. a ci gaba da ƙoƙarin sashen Hausa na murya Amurka wajen bincikowa da hanyoyin magance matsalolin da suka yi ma ɓangaren ilimi da baibayi a Najeriya da makotanta. Wannan makon abokin aikinmu Lawal Isa Ikara ya yi tattaki zuwa birnin Zazzau inda ya samu tattaunawa da masanin na a fannin ilimi wato Farfesa Ango Abdullahi inda ya bayyana da dalilan da suka sa ilimi ya samu na ƙasa a ƙasar. sai ku biyo mu sannan a hankali don jin hirarsu. kwalkoliyar daraja shi haushi dare A ka na masani a bangaren musamman ma dai abubuwan da suka zabanci ilimin da matsayin shi a wannan kasa ta Najeriya. Za mu so mu ji ya kake ganin matsayin ilimi kana ganin ilimi ya taɓarɓare a wannan kasa kuma me ya kawo taɓarɓare idan ya taɓarɓare. To alhamdulillah zan iya cewa matsayin ilimi Najeriya yanzu kana iya duba shi ta fuska biyu fuska ta farko yaduwarsa da yawansa wannan kuma yana magana na ilimi na zamani ko ilimi wanda ake cewa na boko kamar ni lokacin da na je makaranta ina karami kusan ce mu ce kusan shekara saba'in da suka wuce kana iya kirga yawancin elementary school ma kawai ma za ka iya kirga su a kan yatsunka wanda ake da su kamar ni mutumin kasan zazzau duwa kasan zazzau wannan lokaci ba makarantu elementary school wanda suka wuce 25 a wannan lokaci kamar shekara 70 da suka wuce gaba daya lardin zazzau lardin zazzau gaba daya to da ka fara maganan kuma secondary wato abin da wuce elementary ko primary school a lardin zazzau gaba daya har zuwa 1950 uku ba makaranta secondary a ladin zazzau to saboda haka idan ka lura da ilmi a kan yaduwarsa tun daga ƙasa har zuwa sama sai ka ce i ilmi ya yadu kwarai kwarai da gaske cikin shekarun nan hamsin sittin da suka wuce to kaga wannan yawa kenan yaduwa na yawa to sai ɗaya ɓangaren wanda yake yawanci ba a cika mai da hankali a kansa ba don yawan abu ba shi ne kyansa ko albarkarsa ba to ina tsammani ta wannan gefen inda za a ce da turanci quality wato nagartattan ilmin da ingancinsa to a nan wurin ba zai iya ikirarin cewa an sami nasara irin yadda ya kamata ba a iya cewa ilimin ya taɓarɓare kenan ito e a taɓarɓarewa kuma a nan wurin ana nufin cewa da yana da kyau to amma kuma yanzu ya tashi daga kyau ya lalace gaskiya ne za a iya cewa ilmi wanda aka fara barawa na farko ko da yake bai da yawa bai yaduwar da nake magana ba irin na yanzu sai a ce irin yadda ake ba da shi ko da elementary school ne ko da kuma a secondary school ne kuma har da jami'o irin na farko wanda aka kafa shekara hamsin da suka wuce za a ce ingancin shi na wannan lokaci ya fi ingancin shi na yanzu wannan kuma haka ne to saboda haka nan idan ka lura da eh, abin da ake cewa ko karin magana hausawa ne da ta ce in dambu ya yawa baya jin mai watakila shi ya sami ilimi a najeriya watakila shi ya sa eh, wannan ingancin da muke magana na farko wanda mu mun sa'a mun samu eh, yake ƙara zamewa yake kara ja da baya a yanzu saboda ainihin yawan abinda za a yi aikin a tabbatar da ilimin ya tsaya a kan ingantacce ba a samu kamar yanzu to nan wurin kuma sai a iya tambayar cewa a'a yawan man ko man da ake ya kamata a sa a sami ingancin ya yi karanci ne ko kuma an ƙi kai shi ne iri ne an ƙi samar da shi ko an ƙi kai shi inda ya kamata ya amfanin wannan ma shi ma tambaya ne domin in ka lura da yadda ake kuka da lalacewar ƙasa ta fuskar siyasa shugabannin siyasa na wannan zamani ba su damu da abin da zai gina ƙasa ba sai abin da zai gina kawunansu a matsayinsu na shugabanci da sauransu watakila shi yake kauda ainihin abin da ya kamata a je amfani da shi a gina ilimi ko ma a gina komai ma zuwa wurin da bai kamata ba kuma shi yasa ake ta maganan corruption a najeriya shi ne ma ya durkusar da ƙasar yanzu to in ko haka ne ah, ba za a ce kasar ta tsiyace ba ne irin yadda za ta kasa yin ayyuka irin wa'annan amma saboda shugabanninta ba su mai da hankali a kan yadda za su tara arzikin kasa su kai shi inda zai ma jama'a amfani ba sai dai su kai shi bankuna a ƙasashen waje ko kuma su ɓoye wuraren da ba zai ma ƙasa amfani ba shine kuma ake ta fama da shi yanzu ta yaya farfesa zai alakanta maganar da ake ta kila ko kamar karancin da kace na kuɗi da ake ganin ka an babu wadataccen kuɗin da ɗauka da kuma maganar da ake na cewa akwai karancin nagartattun malaman da za su koyar ne shine ya kawo na kasan da yaro zai iya makaranta amma bai san abin da aka koya mai ba wannan duk tare suke ai rukuni ne makaranta ita ba gini ba ne kawai ba a ma samun makaranta sai da malami komin kyan gini ko kuma komin yawan gini ba shi ne makaranta ba a sami malamai da kayan aiki wanda za a aiki da su a koyar da wannan abin da wannan makaranta take nufin koyarwa koyar da shi da kyau to wannan abin da yake faruwa kenan duka yanzu ah, abin da muke gani akwai taɓarɓarewan ba ma yawan malaman ba ne a sa ma yawan ni ban ɗauka malaman ne sun karanci ba amma abin da ya karanci shine sanin malaman ko abin da malaman suka sani wanda za su koyar don sai ka san abin da za ka koyar sannan za ka koyar da shi da kyau ah, cikin inganci abin da yake faruwa yanzu maimakon irin malaman da muka samu da waɗansunsu daga ƙasashen waje yawanci kamar mu ni ban sami wani malami ɗan ƙasa da ko da ni ba a secondary school sai mutum ɗaya ko biyu duk sauran turawa ne to sun zo abin da ƙwarewa wadda ya sa suka koya mana karatu ingantacce kuma wannan inganci an ga sakamakon shi a irin jarabawan da muke ɗauka na ƙarshe na wannan lokaci. Masu iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ci gaba da jin yadda tattauna wannan ta kasance yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin da wadda ta bada umarni shirin ya zo muku julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan a sharuwa lafiya daga nan birnin washington gundumar columbia bis bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa. To madalla yanzu kuma ga nasihar azumi. Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi, Bismillahirrahmanirrahim. Mai azumi ga abin da aka ce ka yi, kai mai azumi idan ka sha ruwa ka ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu fa taqabbal minni innaka anta samiul alim. nan ka ce zaba zama'u hotel latin uruku? wasa latin ajru. Wato eh, ya Allah wa kai ne azumi don kai ne azumi da abincinka arzikinka na sha ruwa ka karɓa mini aiki na da azumina kai ne Allah kai ne mai ji kuma kai ne masani kana jin abin da ake faɗa ka san abin da ake aikatawa sannan kuma muna fata to kishin ruwa ya tafi kuma jijiyoyi duk sun kunshi da ruwa wato sun yi danshi sannan ladan Allah ya samu don kasan an ce wato ya tabbata an ce idan kana aiki ko sallah ko wani irin aiki ko sadaka za ka ba ko ibada ko nafila wato ka rika fatan aljanna to wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to madalla Allah samu dace yanzu kuma ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya a yau litinin masu tattaunawa bangaren iran da wakilan manyan kasashen duniya ciki hadda na amurka suka dukufa wajen ganin an kammala ganawar watanni goma sha takwas da kwashe ana yi domin cimma matsaya kan takaddamar nukiliyar iran mataimakin ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ya ce yana da yakinin za a cimma matsaya guda ko da yake ya ce akwai bututuwa da suka rage kuma ya ce ba zai yi alkawarin za a cimma matsaya a karshen yau litinin ba kasar girka da kawayenta na nahiyar turai sun amince da wani sabon shirin ceto tattalin arzikin kasar a karo na uku bayan wani taron koli da suka gudanar cikin gaggawa a yau litinin shugaban kungiyar tarayyar turai donald tusk ya bayyana cewa an samu daidaito na bai daya a birnin brussels bayan sau'i goma sha bakwai da a kwashe ana tattaunawa kasar ta girka ta amince da wasu jerin sharuɗa masu tsauri domin ta ci moriyar tayin bashin kusan dala biliyan 100 wanda take matukar buƙata. a yau litinin kasar iran ta sanar da shirin kaddamar da hare-hare domin kwato lardin anbar da ya fada hannun mayakan isis waɗanda suka karɓe wurare da dama ciki har da biranen ramadi da fallujah sanarwar wacce aka yi ta ta kafar talabijin ta nuna cewa dakarun iraki da mayakan shi'a da na sunni na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da ke kai farmakin To madalla gaishe ka masu abin da ya sauwa kenan cikin shirin a hali yanzu amma kafin mu sallama mun samu labarin tashin bama wani shingen bincike na 'yan sanda da ke Maiduguri mai suna Jinchilo Checkpoint. Dan kunar bakin wake ne kadai ya halaka wani soja kuma ya ji rauni. Allah ya kare yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labaran duniya da kuma Julie Leather Gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya ta trika mata a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku sai can anjima a sha ruwa lafiya ga masu azumi sai anjima.